Dauda Kahutu Rarara mawakin Najeriya ne marubci kuma mai tasiri a harkokin siyasa yana ɗaya daga cikin fitattun mawakan Hausa a arewacin kasar. Galibin al'ummar arewacin kasar Najeriya suna da sha'awar sanin darajar Dauda Kahutu Rarara duk suna so su san nawa yake samu daga wakokin Hausa da yake yi na 'yan siyasa a lokacin zaɓe. To idan ana maganan kuɗi duk mun san cewa Dauda Kahutu Rarara yana samun kuɗi mai yawa. Tabbas yana ɗaya daga cikin hamshakan attajiran Hausa arewacin Najeriya. A cikin wannan sako za mu tantance duk abin da Dauda Kahutu Rara yake samuwa wanda yake bayyane da darajarsa. Bari ba ku takaitaccen tarihin mawakin. Dauda Kahutu Rarara haifafen garin Kano ne kuma ya girma a nan amma dan asalin jihar Katsina ne. Dauda Kahutu rara ya fara harkar nishadantarwa ne duk tun da dadewa amma bai samu daukaka ba sai a shekarar 2015 lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya lashe zabe. Dauda Kahutu Rara bai yi karatun boko ba kamar yadda aksari yau mawakan mawakan Hausa arewacin kasar nan. Babu wani tarihi da ya nuna cewa ya kammala jami'a jami'a ko kuma kwaleji kwalejin fasaha daura ga hutu rara ya samu shiga makarantar islamiyya ne kawai a jihar kano kuma a lokacin ne ya fara harkar nishadantarwa ya yi wakoki ɗaruruwa a shekarar da ya gabata a rayuwarsa amma bai samu ɗaukaka ba da nasara sai shekarar 2015 wani lokaci yana wuya a iya hasashen daraja da yawan kuɗin mawakan hausa saboda hanyoyin samun kuɗin da suke samu ba shi da alaka da intanet babbar hanyar da ga hutu rara ke samun kuɗi ita ce wakokin da yake yi da kuma yarjejeniya da amin amincewa da yake yi da 'yan siyasa babu wadda zai iya tantance nawa ne daga hutu rara yake samu daga abin da yake yi don haka muna tunatarwa wannan kiyastawa zamu yi babban hanyar da daga hutu rara ke samun kuɗi ita ce wakokin Hausa da yake yi da kuma shirye-shiryen da yake halarta duk mun san cewa wannan ita ce babban hanyar kowane mawaki da ke samun kuɗi to abin tambaya anan shine nawa daga hutu rara ake biyan sa a kowace waka amsar wannan za ta zama wani labari na daban domin babu wadda zai iya faɗi adadin kuɗin da yake samu kuma kuɗin zai bambanta baya samun kuɗi daidai a kowace wakan da yake yi don haka za mu iya kiyasi ne kawai akan ɗauke shi zuwa taro ne daga dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya ya danganta da wuri da kuma lokacin da ake yin taron wannan yana nuna cewa ya yi abubuwa da yawa da shirye-shirye da yake halartawa kai bisa binciken da muka yi a masa masakaici dauda kahutu rarara yana yin waka sha uku wadda suka yi fice a shekara kuma wannan za a iya kiyasta samun kuɗin shigarsa naira miliyan bakwai a duk shekara duk da bukin ɗin shi yana samun samun albashi duk wata da yake yi wa 'yan siyasa kuma suna biyan shi makudan kuɗaɗe akan kuɗi naira miliyan ɗaya a kowace waka kuma baya yin waka kasa da talatin a shekara bayan ga kuɗin da yake samu a waka yana kuma samu kyaututtuka da dama daga wurin 'yan siyasa daban-daban a bisa duka kimarta wanda aka yi an kiyasta darajar dauda hutu rarara wadda zai sama da naira miliyan 60 wanda ya sa ya zama ɗaya daga cikin hamsashin attajiran 'yan wasan hausa a arewacin najeriya Ali Nuhu fitaccen jarumi ne a Najeriya mai shirya fina-finai kuma darekta yana ɗaya daga cikin fitattun jarumai a yankin arewacin kasar nan da aka fi sanin shi da sarkin Kannywood. A cewar shafin yanar gizo a shekarar da ta gabata, a darajan Ali Nuhu da yawar dukiyarsa na shekarar 2021 zai kai kusan naira miliyan 120 wadda ya zama ɗaya daga cikin jaruman Kannywood mafi arziki a arewacin Najeriya. Ko shakka babu Ali Nuhu ya samu nasarori da dama a harkar nishaɗantarwa ya kuma yi suna a arewacin kasar nan tun farkon shekarar 2000 kuma yana yana cikin jaruman da suka fara harkan Kannywood a arewacin Najeriya. Idan ana maganar arziki Alinuwa Hamshakin attajiri ne tabbas shine jarumin da ya fi kowa kuɗi a masana'antar fina-finan Kannywood arewacin kasar nan. Akwai tambayoyi da yawa game da jarumin Alinuhu nawa ne darajarsa da dukiyarsa mutane da yawa suna son sanin nawa yake samuwa daga harkan nishadantarwa. To idan aka zo kan maganar darajarsa da yawan dukiyarsa Alinuhu mai arziki ne kuma hakan yana faruwa ne saboda an lissafa shi cikin manyan attajirai na masana'antar Kannywood. A cikin wannan kundin za mu tattance darajar Ali ta hanyar tattance duk kuɗaɗen da ya samu a masana'antar fina-finan Hausa. Ka amma kafin mu bayyana muku sa da yawan dukiyarsa, bari mu fara duba tarihin rayuwarsa da kuma harkar nishaɗantarwa. An haifi Ali a jihar Borno kuma ya girma a cikin Kano. Mahaifinsa dan asalin Gombe yayin da mahaifiyarsa 'yar asalin jihar Borno. Ya taso ne cikin birnin Kano kuma ya yi karatunsa a Jos. An haifi Ali a shekarar 1974 yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara harkar fina-finan mutanen Hausa a yankin arewacin kasar nan. Ali Nuhu ya kammala karatunsa na digiri a Jami'ar Jos. Bayan ya yi digiri ɗinsa na farko ya tafi Jami'ar Kudancin California inda ya yi kos ɗin shirya fina-finai. Ali Nuhu a halin yanzu babba ne yana da mata da 'ya'ya biyu. Idan ana maganar neman kuɗi ko shakka babu Ali Nuhu yana makuɗan kuɗaɗe harkar nishaɗantarwa amma babu wanda ya isa ya ce maka ko nawa Ali Nuhu yake samuwa ko riba a aikinsa. Ku tuna cewa wannan kimartawa ne ya fi hasashe. Muna kimanta duk abin da yake samuwa a bayyane. Ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da mafi yawan 'yan wasa 'yan fim ke samun kuɗi ita ce fim ɗin da suke fitowa a ciki kowane jarumi yana samun kuɗi da ya dace da kowane fim ɗin da ya yi kuma biyan kuɗin yawancin ya dogara ne kan shaharan da jarumin ya yi da gaba masana'antar kanewood ana biyan 'yan fim ne daga naira dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari biyar ya danganta da irin rawar da jarumin ya taka to fina-finai nawa Ali Nuhu ya yi sahun rayuwarsa to amsar wannan za ta zama wani abu ne na daban domin bisa ga majiyoyin yanar gizo Ali Nuhu ya yi fina fina-finan masana'antar Kannywood sama da ɗari wadda suka yi fice, ce adadinsu kuma na ci gaba da karuwa. Ali Nuhu ba ɗan wasa ba ne kawai producer ne kuma director kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na FKD. Wannan kaɗai yana nuna ma cewa Ali Nuhu yana samun ɗan kuɗi a fina-finai da yake yi. A bisa kimanta wanda muka yi idan za mu iya kiyasi nawa yake samuwa daga fina-finan da yake yi za a iya kiyasi yana samun kuɗin shiga kusan naira miliyan 60 har ila yau tare da kamfaninsa mai suna FKD wadda za a iya kiyasta shi miliyan miliyan 15 wadda a dunkule zai iya zama naira miliyan saba'in da biyar. Mun san dai Ali Nuhu yana taka rawan gani a fina-finan Najeriya wato yana aiki da masana'antar Kannywood da ma Nollywood kuma ya yi fina-finai da dama a masana'antar Kannywood. A ka'ida dai an fi biyan jarumai a masana'antar Nollywood fiye da na masana'antar Kannywood. Masana'antar Nollywood tana biyan 'yan wasanta ne daga 500,000 zuwa Naira miliyan biyu, gwargwado da farin jinin jarumin. To fina-finai nawa alinuhu ya yi a masana'antar Nollywood? Kamar yadda shafinsa na Wikipedia ta bayyana, alinuhu ya yi fina-finan Nollywood jimilla guda biyar wadda suka yi fice, amma mu mun san ya fito a fina-finan Nollywood sama da biyar, kuma dalilinsa shine yana aiki da masana'antar Nollywood tun shekarar 2007. Don haka wannan yana nuna cewa ya yi fina-finai da yawa tare da su, idan za a iya kiyasin fina fina-finai na yi a masana'antar Nollywood za a iya kesta cewa ya yi fina-finai 20. Kuma fina-finan Nollywood za su iya zama kuɗin shiga naira miliyan 20. Wata hanyar da Ali Nuhu ke samun kuɗi ita ce tashar YouTube. Duka mu mun san cewa manyan jarumai suna saka bidiyon su a yanar gizo. YouTube tana biyan su a tallace-tallacen da suke saka a cikin bidiyon su. Duk lokacin da wani ya kalli tallan akan biyan su a hakan. To bidiyo nawa Ali Nuhu yake da shi a tashar YouTube ɗinsa a cewar wata majiya ta yanar gizo tashar YouTube ta Ali Nuhu tana da adadin adadin masu kallo sama da miliyan bakwai da mabiyansa sama da dubu ɗari kuma lambobin suna ci gaba da karuwa ne wanda yake nufi naira miliyan shida wata muhimmar hanyar da alinuhu ke samun kuɗi ita ce ta hanyar jejeniya da kamfanoni da naɗa shi jakada kuma ana biyan shi a haka don haka mun san cewa kamfanoni suna biyan miliyoyin kuɗi akan yarjejeniya da amincewa kuma duk waɗannan miliyoyin kuɗi suna shiga aljihun fitaccen ne shin nawa ne yarjejeniya da amincewa da alinuhu ya yi na tsawon rayuwarsa da kamfanoni rauni dangane da intanet akwai jerin samfurin da nuhu ya yarjejeniya da su cikin harkokin nishadantarwa wanda suka yi fice wanda sun hada da samson wayar hannu omo abincin ayola gulo wannan a takaice kenan to nawa nuhu yake samu daga waɗannan hudu na yarjejeniyoyi da amincewa to babu wanda zai iya faɗi ainihin adadin kuɗin da yake samu daga waɗannan yarjejeniyoyi da amincewa za mu iya idan muka kiyasi za a iya samun kuɗin shiga naira miliyan talatin, to yanzu da muka san nawa yake samu samu a fina-finan da yake fitowa da kuma yadda yake kulle yarjejeniya da kamfanoni bari mu kawo karshen wannan labarin ta hanyar bayyana sa da yawan dukiyarsa na shekarar 2022 kamar yadda shafin ah, yanar gizo ta bayyana cewa alinuhu ya kai kimanin naira miliyan 140 a shekarar 2022 wadda ya sa ya zama jarumin kanewood da ya fi kowa kuɗi a masana'antar a arewacin najeriya